Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya tantauna da wasu shugabannin makafin Najeriya da Nijar da ke cilani a ƙasar Ghana a dalilin dangantakar da ke tsakaninsu da sarkin makafi na birnin Kumasi. Kamar yadda aka ji a baya, waɗannan nakasassu sun bayyana wa shirin na ƙasa dalilansu na tarewa a Ghana. Haka kuma sun buƙaci samun tallafi daga hukumomi domin rungumar sana'o'in da za su fitar da su daga ƙasƙancin bara A cewar su suna taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasa saboda ƙur'un da suke baiwa 'yan takara, amma kuma a ƙarshe sai abin ya zame musu turin motar siyasa kamar yadda aka saba gani a wasu ƙasashen Afirka. Saboda haka suke fatan ganin an samu sauyi a nan gaba musamman a Najeriya inda ake shirin gudanar da babban zaɓe a shekarar 2023 a kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam Malam Attahiru Makaho na gundumar Madawa ta jamhuriyar Nijar ya koka dangane da halin da masu tawaya ke ciki. Kana da mukami na wakilin mai martaba sarkin makafi a nan wato birnin Kumasi. makafin ku nawa ne da 'yan Nijar da 'yan Najeriya da saura wasu 'yan kasashe da kuka hadu a nan kuke tafiyar da masarauta na makafi. Eh, to lalle makafin muna da yawa sosai nan yanga musamman da na Najeriya da na Nijar muna da yawa nan yanga musamman mu dai mu mun kahi yawa nan yanga ba a rasa na birkina. to amma dai nan da Najeriya da Nijar mu ne da yawa nan yanga akalla dai to ba a kasa makaho 60 ko 70 maza dai Na'am, naji eh, na ji ɗaya daga cikin wato makafi da muka tattauna da su da zunnan eh, yana batun kalubale da kuke fuskanta na matsuguni eh, gurin da za ku ringa bacci ku ringa wata da harkokin ku na da kullum. Ban sani ba ko kai kuma kana goyon bayan wannan matsala haka da suke fuskanta na matsuguni. Matsala akwai ta don yanzu haka inda abin a ce da daddare na aka nan yanga bayan sha biyu irin yadda ka muna kwanciya nan to kai ma kanka abin sai ya baka tausayi tunda ka duba ɗakunan ga guda biyu da muke cikin nan to lalle mu da ke cikin nan mun ka kwantan nan to wani in yasa ka faɗa ta ya kwanta kwancin baturi na muka yi in ka ce zaka juya to aiki ne ka juya din yanzu da jama'a take take zakwarin nan ga to kuma ba lai cikin hakanan kuma wani zo kuma nan za a rusa shi to sai ka taso da safe jikin ka na ciwo to a nan dai muke faman kwakwantawa dai saboda duwan mu mu ne wani bakwai zaka ba mu cashe tai mu da azzauna ni nan yanga wanda zaka dole mu karbe shi mu tura shi cikin wurin to a hakan dai aka kwanta har ayi salat in so a tattashi kwashe to wuri gari ya waye a karya a ci zuwa abinci lalle kan fama da wurin matsuguni yana dame mu kwarai mun yi kokarin kai magana gamayya to har yau ba mu samu wasu wasu manya kuka gabatar da kara ku eh mun sa magana gamayya abin da bai samu bora muke suwa kuka eh, gabatar da wannan eh, koke koke kwanan gama mun zo ga sarkin zango mun kai wannan koke gare shi eh, ya tsakanin ku da mutanen kuma shi yake eh to mutanen kuma shi Allah shi albarka muna nan muna zaman arziki tare da su nan na cikin musamman na cikin zangon ga muna abin arziki da su wani abubuwa suka taso wanda ba mu gaman iya gyarawa muna kai magana gare su kuma su sa baki ciki a gyara in wani mu ciki Allah karɓi shi su ka safa da marwa su yi mana hidimomi mu dan ƙara da wani abu su ma su ƙara mu da wani abu a kai shi makabira wannan alhamdulillah muna nan irin su kaman asan balama irin su kamfore irin su ga sanar dai an gware yana zango muna wannan abin gashi da su alhamdulillah dai ba matsala cikin wannan wuri Masha Allah. Ah, jama'a masu sauraro mun tattauna da wasu manya na fadawa na masarautan eh, makafi a nan birnin Kumasi da ɗaya kuma daga cikin fadawa na masarautar makafi a Ibadan na tarayyar Najeriya. kun irin kalubale da suke fuskanta da irin yadda suke kai da kawowansu ga baki dai da abubuwan da suke bukata da ainihin gwamnatoci wa hasatan na tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar ga baki daya. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin makafin Nijar da Najeriya mazauna Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam. ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Ya Allah mataimakin bayi, baiwa daga ko akan wa kai ta tawaya halitta ta yi yi. a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi maya da kowa ba haufi na ba